Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar a kan wata badakalar biliyan ko miliyar takwas na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban ƙasa Ibrahim Amadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da takarawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun bitilmanin ƙasa. bayan shafe wani laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi alƙalin shari'a ya kulle mutane goma sha biyu a kurkuku a ci gaba da bincike matakin da shugaban ƙungiyar transparency maman wada ya ce ya yi daidai haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahe ko ko hanci da rashawa kuma in ya shahe aiki da doka a cikin ƙasa eh, aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yadda aka ɗauko in ma ya kai haka nan wato yadda dokokin ƙasa suka ce a yi haka nan a ci gaba da da sa tsanani don sabida a kare duke ƙasa kuma a samo duke ƙasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su kuma bayan wannan ya kamata tun da ya ma ƙasa lahi ya ma 'yan ƙasa lahi wato a mishi hukunci yanzu haka wannan batu ya ɗauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta inda muhawara takan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan kusoshin jam'iyyar pnds mai mulki ba to amma wani jigo a jam'iyyar adamu manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa rudani mun sani wannan harka ce ta 'yan siyasa ana nema a rabu da guzuma ne a halbikar sana amma abin da muke son su sani mu ban mu da wata shakka ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari suna zargin manyan-manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasanmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto kuma ba a kiraye su ba wannan ba aikin su bane ba su san da wannan abin da suke yi shishigi ne suke ma shari'a a nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar RDR canji ta yan adawa Alhaji Dudu Rahama kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun mahandama cikin yanayin adalci shine abin da yan hamayya ke jira daga mahukunta duk barawo sunan shi barawo idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma to shikenan sai a kawo shi gaban shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada a mashi hukunci an zargin ya tabbata gaskiya ba wai suna mutane bane min mu a'a mu ko daga cikin mu ne aka samu waɗanda suka yi wandaka suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu yan adawa muna goyon bayan a zo a kama su a musu hukunci tamkar zargin da ake musu muna so a yi gaskiya a yi adalci talakan ƙasar nan a maida masa dukiyarsa cikin baitulmali a yi amfani da ita amma ba ruwanmu da duk wani sunan mutum ko wani sunan a ba shi da min ba. A washe garin ɗarewarsa karagar mulki ne shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin damƙawa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban ƙasa. Abin da ya ba da damar gano wani jami'in fadar wato Ibrahim Amadu Ibu Karage da wawure makudan miliyon sefa da yake cirowa daga asusun betulmanin ƙasa ta hanyar amfani da takardun bogi. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar